a daren jiya da misalin karfe takwas ne dai wasu yankunan babban wake mace da miji suka kai hari cikin sansanin yan gudun hijira da ake kira da lorika waɗannan mahara gudun bakin waken da sun zo ne kusan lokaci guda inda ɗayan ta san faɗawa cikin sansanin yan gudun hijira ta kuma halaka mutane biyar rarrawa wata wasu da 39 ɗayan kuma da ya rufe dukkanin gidajen nan da ake kira da lori quarters mutan wannan anguwa dai sun dai gano shi suka kuma dinga haska shi da wutar mota yayin da wasu yara ke dinga jefa masa duwatsu wanda hakan har ya sa shi ta bam inda ke jikin nasa ya halaka kansa da kansa ba tare da ya taba kowa ba wannan anguwa na Galoridi na da tazarar kilomita uku ne daga jami'ar Maiduguri wanda su ma watannin baya suka fuskanci matsalar hare-haren kuna bakin waken injina Ahmed Satomi dai shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wanda kuma suka yi tattaki har zuwa wannan sansani tun a daren jiya dan jigilar waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitoci a kuma ƙarin bayani da ya minta wai tarho game da akuwar lamarin kamar haka dan kunan bakin wake wadda ah, guda biyu daya a cikin dalori patas din daya kuma a cikin sansanin fct na dalori camp din hmm. wanda na ci waje din bai samu ya illata mutanen mu ba ya ci wa mutum ɗaya kwai hmm. a ah, shi kuma na camp din ya samu ya zo cikin majalisa yadda mutane suke su hmm. wanda ya kashe mutum guda biyar a cikin camp din kuma ya raunata mutane kamar talatin da tara wanda yanzu haka da nake magana mun kawo su specialist na general hospital kenan kuma duka ana musu magani na a kansu to wannan yan kula bakin wake mata ne ko maza ne namiji ne daya da kuma na mace guda cikin kankani ne kuma yau ne na farko hmm. wadda tsantsani da ba tsantsanin da ya kai ka girma a cikin Borno state gabaki daya to mutanen da a tashe sun rude muna kiran mutane yanzu su kwantar da su jami'an tsaro sun dawo kuma an zagaya baya da polisa da sojoji gabaki daya to kamar su waɗannan mutane da bombe tashi da su a cikin wannan sansani kamar a masallaci suke ne ko kuwa a gidajen su suke ganin cewa kowa na san a dan canci gidajen da amma kamar wajen taro ne haka suke fira haka irin suna zanne haka hmm. suna fira a nan ne kuma kafin yanayin kuma gida gidajen nasu hmm. a kusa da kusa ne cikin dalilin kamar tun wannan shekara da aka shiga an taba samun irin wannan eh, tashin kuna bakin wake a wannan eh, sansanin ko kuma wannan shine karo na farko wannan shine karo na farko ma a cikin wannan sansanin hmm. amma dai sun sha zuwa ta baya wato da nomi wadda Allah ne ba su nasara sun shiga ba hmm. na kuma tuntubi ɗaya daga cikin mazauna rukunin wannan gidajen da laure kwatas din wanda shi ma mun karin bayani game da tashin wannan dan kundar bakin waken da bai samu nasara ba kamar haka eh shagunan waje na bakin kwalta ne ɗayan na bakin gwamnati ɗayan kuma wuya a cikin idp camp ɗin ne amma nan gwamnati lafiya ba wanda ya ji ciwo ba sai eh, sun yi sakin nata tun farko eh. aka aska mata mota hasken mota ana ta harbin ta da dutse sai ta tayar wasu ok da kana yin zuwa masallaci ne to ko masallacin ne ko kuma ainihin shagon ne in eh, yaran shagon yana mm. akwai dan majalisa ana dan su inda ne ne a wajen aka yi sa kenan an an gane da farko wannan al'amari na kunnar bakin wake dai ya hukuna a wannan yankin dalori wanda yake daga baki bakin garin maiduguri kuma na kan hanya ne ta tashi daga garin maiduguri zuwa kwandiga wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnatin jihar borno suka haramta bi a shekaran jiya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya